Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. A jihar Oshun, Sanata Ademola Adeleke na jam'iyyar hamayya ta PDP ya yi nasara a zaben gwamnan jihar da aka yi shekaran jiya Asabar, inda ya yi waje da gwamna mai ci Adegboyega Oyetola na jam'iyyar APC wadda ta yi shekaru goma sha biyu tana mulki a jihar ta Oshun. To ko me ya kawo wannan juyin juya halin? Yaya aka yi? Me ya faru? Me yasa APC ta sha ƙasa a zaben gwamnan jihar Oshun? Ga bayanai daga wakilinmu a yankin kudu maso yammacin Najeriya Abbas Ibrahim Ɗalibi. Wanda abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta tattauna da shi. To mana Abbas me zaka ce game da wannan zaɓe na jihar Oshun? Kuma abun mamaki ne da jam'iyyar PDP ta kada jam'iyyar APC mai ci yanzu? Zaɓen da ya gudana lami lafiya yadda ake bukata babu wani tashin hankali, babu rikici sai dai 'yan matsaloli 'yan kaɗan da ba a rasa ba. Sannan kamar da yake faɗa nasarar da jam'iyyar PDP ta yi gaskiya bai zo ma da mutane da mamaki ba musamman mutanen da ke wannan yanki ko kuma mutanen da ke jihar Oshun. Saboda idan kika lura a baya a shekarar dubu biyu da goma sha biyar mm. an yi wannan zaɓe wannan ɗan takara wanda ya nasara a wannan karan an fafata da shi har sai da aka zo a zagaye na biyu wato aka yi inconclusive kafin a kai ga samun nasara a kansa wanda ratar da ke tsakaninsa da gwamnan mai ci a yanzu wanda a kayar a wancan lokacin ma ratar ba ta da yawa so ba abu ne da ya zo ma jama'a da mamaki ba saboda idan ka lura akwai abubuwa da dama da za a iya cewa sun janyo ma shi wannan dan takara da ya ci zaɓe nasara akwai kuma abubuwa da dama da suka janyo shi gwamna mai ci ya samu matsala kin ga shi wannan gwamnan da ya ci zaɓe a yanzu wato adeleke daga gidan da ya fito gida ne fitaccen gida sannan mutane ne da aka shaide su da hudda da jama'a da taimakon jama'a mm. sannan mutum ne da ya suna musamman akwai ɗan uwansa marigayi wanda shine farkon gwamnan jihar osun na farar hula isiyaka adeleke mm. sannan idan kika duba kawo ne ga wannan fitaccen mawaƙin nan na nan kudancin Najeriya wato Davido. Mm. So wannan ma zai iya kasancewa ma kaɗan daga cikin abin da ya sa ya samu nasara. Yawa sannan kuma shi wannan gwamna mai ci wanda aka kayar mm. idan kika duba ya samu matsala da tsohon gwamnan jihar wato minista na yanzu ministan al'amuran cikin gida wato Ra'uf Aribushola to mm. uku wannan abubuwa ne da za a iya cewa sun taru sun yi dalilin rashin nasarar shi gwamna mai ci da kuma nasarar ɗan takarar jam'iyyar PDP wanda ya lashe zaben. An yi sayan kuri'a a jihar Ekiti balo-balo. Yaya abin yake a Oshun? a nan jihar Oshun ma an yi amma abin bai tasiri sosai kamar jihar Ekiti ba. Kuma yawanci irin zantawa da na yi da al'ummar yankin mutane ma sun karɓi kuɗi ne a mafi akasarin lokuta amma kuma sun zaɓi abin da suke so wato daman an daɗe akwai irin kamfen ɗin da aka yi ake faɗa mutane idan ma an kawo muku kuɗi ku karɓa mm. sannan sai ku zaɓi abin da kuke so ina jin yawanci abin da ya tasiri kenan a jihar Osun. Soja, mutane da dama ma suna tunanin kamar a baya ma su ne suka yi nasara hmm. sosai ya zamana kaman an fi karfinsu ne saboda haka sai suka fito da karfin ƙuri'unsu su nuna cewa abin da ya faru a wacce shekara wato shekarar 2015 bai maimata kansa ba a wannan shekarar da hmm. gayya ne mutane suka fito su tabbatar cewa an tabbatar musu da zaɓinsu. domin jin ra'ayoyin 'yan jihar akan sakamakon zaben na tuntuɓi wasu mutane mazamna jihar ta Oshun kamar haka. Ni suna na Alhaji Suleiman Yaku National President kan Allah Fulani Development Association of Nigeria Gabda. Alhamdulillah wannan sakamako da muka zaba shi a bamu. saboda haka mun ji daɗin sa ɗari bisa ɗari ba don komai ba wannan tun bai hau kujerar ba dama yana da tausayin al'umma kuma bai da bambancin kabila. Dole ne a ce an gaji da shi don akwai na cikin ma gwamnati sun bar jam'iyyar tasu sun dawo PDP ba don komi ba saboda wannan gwamnan. Sunana Ahmed El Salihu sarkin samarin garin ile Ife kuma ciyaman na gamayya Hausawa mazauna kudancin Najeriya domin zaman lafiya. To alhamdulillah ra'ayina a wannan sakamakon zaɓe sai ce na ji daɗi sosai da sosai. saboda an yi zaɓe lami lafiya wanda yake dacen mutane suna ganin cewa saboda ita wannan jiha jiha ce ta apc to akwai ɗarɗar a cikin zuciyoyin jama'a akan cewa za su yi amfani da ƙarfin mulki da ƙarfin kuɗi in ma da akwai yan iska ana ganin kamar za su yi amfani da shi to sai gashi kuma abin mamaki wato hukumar zaɓe sun tsara wannan zaɓe wanda yake hakikanin gaskiya ya zama zakaran gwadon dafi hakikanin gaskiya jihar sun gaji da wannan jam'iyyar ne ba don komai ba saboda abubuwa da dama wanda yake na morewa rayuwa da kuma za ki ji su ma'aikatan gwamnati suna ka ba a biyan su haƙinsu da sauransu. sunana tunji a dekoju amma a yin sanya tunji dan mama ni mazaunin jihar shi ne nan shigo kuma ɗan jarida ne mai zaman kansa. To na farko dai mutanen dai sun nuna damuwa da rashin jan daɗi ga gwamnati mai ci na APC. To shi sa kuma mutane da longa wanga lokacin zo sun ka nuna cewa to da kwanzo da kwarkwatan su za su samu canji ga gwamnati mai ci na APC. Mutane sun dage sun ce su dai ga inda za su sa kai wanga lokaci. Ba taɓa ne ba nan ja Oshun. APC tana mulki shekara goma sha biyu. Duk da APC sun nuna kuɗi wanda yake suna ba mutane kuɗi don da sai rayukansu tabbas mutane sun dage waɗansu ma sun ansa kuɗin kuma sun zo sun je kuɗin su da PDP. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast irin su Apple podcast, Google Podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma kuna iya jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3 da kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90. da ɗigo ɗaya. To haka kuma na tuntuɓi jami'ar hukumar zaben ƙasa mai zaman kanta wato INEC Zainab Aminu Abubakar domin mu ji ko mutane sun hita kaɗa ƙuri'unsu yadda ya kamata a zaben na gwamnan jihar Oshun kuma ko akwai wani abin da ya bambanta daga hukumar INEC ɗin wajen shirya zaben gwamnan Oshun da wanda aka yi a Ekiti a cikin watan Yunin da ya gabata? A gaskiya da jihar Ikitin da jihar Oshun duka mun samu mutane sun fito sosai sun zo su sun kaɗa ƙuri'a sun yi zaɓin su kuma za mu ce wannan bai rasa nasaba da tarurruka da hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta ta yi a lokaci mabambanta da wa'anda suke da hannu a ciki na harka na siyasa ɗin da kuma wato um, shirye-shirye na wayar da kan al'umma da ilmantarwa aka ringa kira ga al'umma gaba ɗaya da su fito su yanki ma katin zaben wanda shine zai ba su daman kada ƙuri'a din kuma gaskiya za mu iya cewa mun gamsu kwarai da yadda zaben ya kasance kuma muna daɗa tabbatarwa al'umman ƙasar baki ɗaya da su sani cewa ƙuri'ansu tana tasiri tun da gashi nan mun gani a zaben jihar Oshin mun gani a zaben jihar Ikiti zaɓin mutane shine abin da hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta har kullum za ta tabbatar da shi a matsayin wanda ya cancanta koko ya lashe dukkan wani zaɓe da aka gudana. abin da ya bambanta zaben jihar ikiti da kuma na jihar oshin da aka gabatar da shi watakila sai dai mu iya cewa yawan ƙananar hukumomi da suke cikin jihohin idan muka diba jihar ikiti muna da ƙananar hukumomi goma sha shidda jihar oshin kuma muna da ƙananan hukumomi talatin to dole kuwa aka ce idan eh, abu da ke da yawa shirinsa dama daban yake to eh, za mu iya cewa kawai bambancin da aka samu kenan yawan eh, ƙananar hukumomin da kuma samun sakamakon zaben daga waɗannan ƙananar hukumomin a kan lokaci za mu iya ganin kamar zaben dai jihar ikiti an sanar da sakamakon zaben da wuri fiye da na jihar oshun amma dukkan tsare-tsare da shirye-shirye da hukumar zaɓe ta yi a jihar ikiti ita ta yi shi a jihar oshun To su kuma masana masu nazari da bibiyar al'amuran zaɓe ko yaya suke kallon abin da ya gudana a Oshun? wani irin hashin baƙi za su yi akan wannan al'amari? Kuma a ganin su Wane babban abu ne ya ba ma jam'iyyar PDP nasara a kan jam'iyyar APC mai mulki a ƙasar Najeriya da kuma jihar ta Oshun? Wanda na tattauna da shi akan wannan shine Farfesa Sani Lawal Malumhashi na Jami'ar Bayero ta Kano. Wato babban abin da ya ba PDP damar samun wannan nasara da ke ta mutu har Allah ya sa yanzu gashi ta farfado shine jam'iyyar APC yanzu ta zama kuturwa kowa kyamata ike yi ah, ta ɓata ma mutane da yawa rai a ah, maganar gaskiya kowa ya san halin da kasar nan take ciki wannan ba karamin tashin hankali ba ne kada ku manta yanzu a halin yanzu wata biyar babu wata jami'a a Najeriya ta gwamnati da take aiki cikin jami'o'in nan akwai yara sama da miliyan ashirin wanda suke zaune a gida ba sa zuwa makaranta ba sa zuwa kasuwa ba sa zuwa noma karatun nan suka sa gaba jami'o'in su a rufe saboda haka abubuwan da yake faruwa a oshin wato magana ce waɗannan yara na jami'o'i da aka watsar da su wata biyar ba karatu magana ce suke yi ta hanyar zaɓe a wofin talakawa da suka ƙara nutsawa cikin kogi mai zurfi na talauci zaben oshun maganar wannan talakawan ne yan mm. ƙasa da aka jefa cikin yanayin rashin tsaro da firgici da tashin hankali magana ce ta wannan talakawan ne lakcarori na jami'a da aka jefa su cikin yanayi na abin da kira starvation policy aka janye albashinsu wata biyar magana ce ta wannan lakcarorin magana ce ta wannan ɗaliban lakcarorin magana ce ta wato iyalan wannan lakcarorin yan kasuwa da kasuwancin su ya durkushe magana ce zaben oshin magana ce ta yan kasuwa da kwastomomin yan kasuwa da iyalan yan kasuwa direbobi da suke ganin abin da suke gani akan titi wannan zaben oshin din direbobin oshin magana ce ta direbobin oshin abin da yake fara a oshin da mata da aka jefa mazazin su cikin yanayi na talauci ba kenan kana nihin wannan zaɓe na oshin da aka yi da kuma yadda sakamakon ya kasance kamar 'yar manuniya ce da ke nuna yadda zaben shekarar 2023 zai kasance? Kwarai da gaske, mutakar gwamnati ba ta zo ta gyara ba. Babban 'yan manuniya ce cewa waɗannan jinsi na mutanen Oshin akwai jinsinsu a dukkan sassan Najeriya akwai su a Kano akwai su a Lagos akwai su a Port Harcourt akwai su a Borno akwai su a Katsina akwai su ko'ina su ma za su yi irin wannan maganar idan lokaci ya kama mutakar gwamnati bata gyara ba saboda haka hannunka mai sanda ne wannan zaben lokaci ya wuce domin 'yan Najeriya yanzu sun yi sun koyi darasi an koya musu darasi darasi mai zaki kuma sun koya 'yan Najeriya yanzu irin su a buɗe yake 'yan Najeriya yanzu sun farka wahala ta sa sun farka sun ga haza maganar ai amfani da ƙarfin mulki a murka zaɓe ba zai yiwu ba yanzu a Najeriya. Maganar ai amfani da kuɗi a sai zaɓe a sai imanin mutane ba zai yiwu ba a Najeriya. Maganar a saci akwatu ba zai yiwu ba a Najeriya. Maganar ai amfani da jami'ai na gwamnati a murɗa zaɓe a yi yadda ake so ba zai yiwu ba a Najeriya. Domin talaka yanzu shi yake jin abin da yake ji. Mutanen Najeriya yanzu mafita suke nema. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed da wakilinmu a kudu maso yammacin Najeriya Abbas Ibrahim Ɗalibi da kuma duka waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Halima Jimrau ke sallama da ku, ku huta lahiya.